dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine na farko wanda ba shi da ƙarshe farkon da bai da farko na ƙarshen da bai da ƙarshe ina yabo da godiya a gare shi ta'ala ina gode masa ina tuba zuwa gare shi ina neman gafararsa ina shaidawa lallai ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhi uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi mu Muhammad bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su masu yawa da albarka su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu cikinsu bayan haka ya uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, ku ji tsoron wani yini wanda za a mai da ku zuwa gare shi, za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin wannan yinin, sannan a cika maku dukkan kowace rai a cika mata abin da ta aikata na aikinta, su rawuka ba za a zalunce su ba a wannan rana, kowa abin da ya zai gani. ثم matuwaffa kullu nafsin ma كسبت وهم la yuzlamun. Allah ya kore makan shi zalunci ya ce kada ku yi zalunci sannan na sanya shi haramun a tsakaninku kada ku yi zalunci zalunci haramun ne Allah ya ce ya haramta makan shi zalunci ya ‘yan uwa wannan aya aya ce mai firgicin gaske ku ji tsoron wani yini da za a mai da ku zuwa ga Allah dukkan mu za mu koma ga Allah wasu ranakun da za su zo ko shekarun wasu ne ba mu ba muna can inda wasu mu suka tafi Allah ya sa mu cika da imani kowa ya dage ya kuke ya ta aiki saboda wannan rana da za ta zo mai firgici ku tuna wannan rana irin tsoro da firgici da ke cikinta mai tsanani ita ce ranar tashin kiyama na'am ya'yan uwa musulmai yayin uwana muminai Allah ya sa mu cikin muminai dukkan mu za mu yi wata tafiya tafiya mai nisa ba mai nisa ba tafiya ta ƙarshe tafiya ta bankwana wanda an tafi shi kenan babu dawowa an yi bankwana da wannan rayuwar an bar wannan duniyar da nake son ta kake so kowa ke ta gwagwarmaya da faɗi tashi wai don wannan duniyar wallahi lokaci zai zo kowa zai tafi yadda ba zai dawo ba ina za a tafi za a tafi zuwa ga lahira inda za a je a tsaya gaba ga ubangijin halittu a wannan ranar za a fito ma kowa da littafinsa a damƙa masa sannan bayan nan Allah ya ce iqra kitabaka kafa bi nafsika yau yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka yau yau ya isa kai ma ka hisabi da kanka kai da kanka za ka ga abin da kai can baya an ce ba za a zalunci kowa ba littafi ne da ba za a ɗau aikin wani a saka maka ba a matsayin nashi naka ko naka kai a bashi ko laifin wani a baka wala ta zuruwa ziratun wuzura ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ku ji tsoron wannan yini ya uwa. ranar da kowa zai tafi zuwa wannan wuri Allah ya sa mu ga da kyau wannan matsayi da za a tsaya a yi abin da ake kira jarrabawa abin da yau aka fi sani da kalmar wato exam duk ɗalibai yanzu ɗan shekara ashirin ko talatin ko hamsin ya san me ake nufi da exam jarrabawa wacce za a yi in aka sa mata rana da lokaci duk ɗalibin da ke so ya tsallake ya ci jarrabawa hankalin shi tashe yake wanda dama bai damu ba ya ci ba abin da ya damai banza ne sha sha sha to shine za ka ga ba abin da ya damai haka kuma za a zo a yin bai cin ba dan bai yi abin da zai cin ba to haka wallahi wannan ranar take ranar da take ranar jarrabawa mai tashin hankali kuma jarrabawa ta gaskiya ba irin ta nan ba da a iya shirya ƙarya a iya sata jarrabawar a iya leƙo me za a yi a iya ma gaya maka yadda wasu malaman suke yi ya ’yan uwa wani matsayi ne mai girma na gaskiya ranar da za a tsaya gaban wato ainihin ahkamul hakimina mafi iya hukuncin masu hukunci shine Allah wanda zai aje mizani na gaskiya ranar ƙiyama ranar da ba za a zalunci kowa ba ranar jarrabawa kenan ya ‘yan uwa ku saurara ku ji cikin wani yanki na hudubar alim na abi ɗalibin Allah ya ƙara masa yarda take cewa ku saurara wannan duniyar da kuke gani wallat mudbiratan ta juya baya ta tafi kai kike ganin tana nan amma abin da yake kaddara ta tafi kai ma ka kaddara ta tafi domin duk sadda ka numfasa numfashinka ya ragu cikin adadin numfashin da ya rage maka kake numfasawa dan numfashi guda raguwa ba karuwa ba ashe kaga duniya kinan tana ta juyawa kana ta tinkarar lahira ina tinkarar lahira kila ba mu fahimta ba to ka fahimci magana alimna bi ɗalibin Allah ya kara masa yarda ya ce wal akhiratu qad asra'at muqbilatan lahira kuma ga tanan da gaugawa tana ta sauri tana fuskanto ka kai baka fahimta ba kana shantakewa kana miƙe ƙafa kana tsammanin wai yanzu ne za a ci duniya wace duniya banda kai ta ƙoƙarin neman lahira akan ɗan abin da ya rage maka na numfashi ya ce yake cewa a wannan hudu ba tashi da duniyar da lahira kowace tana da ‘ya'yanta, amma ku yi ƙoƙari ku zama ‘ya'yan lahira, domin me kar ku yadda ku zama ‘ya'yan duniya, wanda uwar da yake take yarfar da kai za ta watsar da kai, <clears throat> kana so ba ka so za ka bata ga uwar da can ita za ka ta riƙe ka nan za ka zauna dindindin, to maza maza ya ce kar ka zama ɗan duniya domin duniya uwar da za ka bari ce, kai ƙoƙari ka zama ɗan lahira ta yaya, ya ce fa'in amalun. wala hisaba nan duniya gidan aiki ce ba a nan za a baka ladan ba hisabin ba a nan za a yi ba wa gadan hisabun wala amal gadan gobe kiyama ranar hisabi ce ranar sakamako auna ayyuka ba a aiki a can ba a cewa tashi kai a zahar zo ka tafi juma'a zo kai zakka zo kai azumi aiki a nan ka gama daga radda mala'ika mutuwa ya zo maka ya rakan ka aiki ya riga ya yanki wanda kai kayi in kayi wanda za a yi ta samun lada a yi ta baka in ba ka yi irin wannan ba shi kenan ka gama aiki an rufe la ilaha illallah saboda haka ku yi tunani Allah ya muku rahama ya ‘yan uwa da tashin hankali na ranar kiyama kai kafinta ma lokacin sa'a ta ƙarshe abin da ake cima ihtidar. lokacin da mala'ika zai zo maka wajen zara rai wani ya rika kakaci kaukaci na wannan lokacin fa zai zo sai mu yi kanmu hisabi da kanmu ta yaya a maza amiltun fi ma maza yadda ake hisabi kafin ai maka in zauna ka zauna ka yi tunanin wai mai muka aikata cikin abin da ya wuce na rayuwarmu ina ɗan shekara arba'in kila kai hamsin wani sattin wani waye sai ka zauna ka nutsu to wai menene na alkhairi menai wanda nake fata alkhairi ne za a ballada sannan wa ma za a sakum an ta'amalu fi ma baki sannan ku rika tunani da fatan me kuma za ku aikata cikin abin da ya rage na numfashi musamman ma numfashin da baka san kwaya nawa ne na kwana nawa ne na sati nawa ne na wata nawa ne na shekara ba ka san me rage ba ko mun sani ne to sai mu tunani dan sauran numfashin me za mu yi shine hisabin wancan abin da kai na alkhairi ka gode kai fata Allah ya sa ya zan karɓaɓɓe abin da kai na kuskure ka tuba sauran rayuwar kar ka maimaita ɓannar da kai a baya kar ka ɓata mu kanka lokaci maza maza zabura kai ta aikin alheri ya ’yan uwa mu duba mu gani shin wai waccan jarrabawa da take tunkarar mu ko muke tunkarar ta wai shin mu mata shiri na musamman shirin da ya dace na gaskiya hmm? tare da muhimmancin ta da girmanta wanda kuma Allah ya halicce mu ne dan mu zo mu rayu sannan mu je mu fuskanci wannan jarabawar Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin wato ainihin aljan da jinsin mutum ba sai don su bauta man kadai to muna bautar shine sababin zuwan kanta ne za a yi mana wato jarrabawa za a ba mu jarrabawa mun ci ko ba mu ci ba mun yi bautar mun bi Allah ko mun bauta ma wani shehi ko mun bauta ma wani aljani ko wani mala'ika ko wata son zuciya duka wannan ne jarrabawa da za a yi ya ’yan uwa Allah ya ce muka sanya ku daban-daban a ban ƙasan nan eh bayan me min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun daban-daban a ciki ga kafirai ga munafukai ga musulmi su ma musulmin ga fasikai ga muminai duk Allah ka samu cikin muminai bayan wanda aka halaka sai muka sake samar da wata an halaka adawa an halaka samudawa mutanen waye duk to ku kuma yanzu mun maye ku gurbi a bayan ƙasar don mu ga to ku ko me za ku za ku yi aiki irin na mutanen annabi ludu na mutanen annabi shu'aibu na mutanen annabi saleh annabi duk waɗannan za ku yi ko za ku yi aiki na gari don mu gani me za ku aikata Allah ya ba mu ikon aiki na gari ya uwa haƙiƙa yadda mai karatu kafin a yi mai jarrabawa za a ba shi wato cikakken time ko na semester ko na tam ko na waye tsare-tsare dai gwargwadon irin tsarin makarantar ba makarantar da take jarraba ba ta koyar ba ko yau ili koyan da ake na kaje kai karatu a yi ma jaraba sai an ba ka kayin primary za a yi karatun wata uku secondary haƙarama da babba sannan a zo a sa jarabawa wannan distance wannan time ɗin da aka baka haka nan in ka tafi university da irin tsarinsu to ‘yan uwa mu ma a wannan duniyar haka nan da Allah ya ce zai mana jarrabawa zai tambaye mu ba wanda kafa shi za ta gushe sai an mai tambayoyi to kafin tambayoyin wallahi sai da aka ba mu dukkan dama sai da aka ba mu ni'imomi da alkhairai da abubuwan da za su ba mu damar tambayar da za a yi mana zamu ci an baka lafiya an baka ilimi an baka kwakwalwa an aiko maka manzo an baka littafi abubuwa ima iri-iri yadda za ka ga gaskiya ka bi ya ɗan uwa ashe an tambaye ka an yi daidai tun da an maka abin da ya kamata a tambaye ka me yasa ba a tambaye akuya gidanka ba ragon gidanka dabba ba a bashi hankali ba ba a baiko masa manzo ba ba saukan mai da ƙur'ani ba kinan in ba a tambaye ba dama ba a yi mai abin da za a yi mai tambayar ba kai ko an baka an baka lokaci kuma shekaru ga kanan kana cikin su saboda haka ya ‘yan uwa da za ka tsaya ka ce za ka ƙididdige ni'imomin Allah ba za ka iya ba wallahi ba mai iyawa suna nan bila adadin a gare mu ka dubi iskan nan da muke shaka kwanan nan zafi yadda kai zafi amma ana mana yayyafi ana jika mana kasar kenan gaba ɗaya wai ta canza har a jikinka sai ka ji canjin ka ji kayi bacci mai daɗi jiya saboda an yi ruwa waye ruwan kai kai ɗigon ruwan kai kai ruwan waye samar da iska mai daɗi wannan duk ba don ka ji daɗin bauta ma Allah ba to shi yasa ya ƴan uwan muminai mu sani an ba mu dukkan ni'imomin da za mu iya cin jarabawar da za a yi mana, amma kash sai ya zama cikin mutane an sami wasu kafirai, wasu muminai, wasu taƙiyai, wasu masu ɗa'a, wasu fajirai, wasu masu saƙo, wasu kuma masu bin hanyar Allah don su samu su tsira Allah ya saka mu cikinsu. Allah ya samu cikin masu tsira, wasu ka zama shaƙiyai masu ɓanna a ban ƙasa Allah ya tsare mu da wannan ɓannar. saboda haka ya 'yan uwa ya ishe mu mu tsaya mu tunani hadisin nan ingantaccen hadisi wanda bayani ya zo a cikinsa tambayoyin da za a yi ɗan questions ɗin guda huɗu ne wanda za a sa su ba tambaya ce ta sirri ba ba karatu ne a ɓoya ba ƙarara aka yi tambayan don kowa ya san tambayar ya yi mata shiri ya je ya karatu ya iya cin jarrabawa an tambaye shi ba a ɓoye ba balle ka ce ai kai baka ma san tambayar ba sai annabi ya ce za a tambayi la ta zulu kadama abdin yawmal ƙiyama hatta tsalo an arba'in ba kafar wani bawa da za ta gushe gobe ƙiyama sai an mai tambaya hudu kun ji questions din ko guda hudu annabi da ya faɗe su a dunkule sai ya faɗe su rarrabe dangane da rayuwarsu za a tambaye ya ya ƙarar da ita ta biyu dangane da ƙuruciyarsa yaye salwantar da ita dangane da iliminsa ya yi aiki da shi dangane da dukiyarsa ya samu koyan ya ya kashe tambayar kenan da aka faɗi tana nan yanzu tana jira duk wani bawa wallahi sai an tambaya kuma amsar a nan za ka neme ta wannan tambayoyi masu girma masu tashin hankali masu firgici tambayoyi ne da ba wai irin na nan duniya ba za a sa maka ainihin invigilata wani ya kau da kai a'a kaza kaza a'a za ka amsa su ne gaban Allah makaɗaici marinjai la ilaha illallah abin akwai firgiciya ‘yan uwa shi yasa tun anan aka bayyana maka su kowa aka yi mai bayanin su dalla-dalla ko za mu shiri mu kintsi domin amsa wannan tambayoyi amsa ta daidai ba amsar da za ka amsa a soke can kuma ba a soke a kyale ka baka ci ba shi kenan ka canza layi ka san jaraba duniya ba dole ba ce ba dole ka zama malami wanda za ka zama ka je ka iya watsar da karatun ka kama kasuwanci kuma kasuwanci zama alheri a gare ka ko ba haka ba ne kuma ka taimaka ma addini amma lahira wannan tambayoyin ba option ka ce a ni ba zan amsa ba wani layin zan ina wani layi za ka je kowa sai ya amsa su ka ci ka ci baka ci baka ci ba Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cikin masu ci mu duba ɗaya bayan ɗaya in muka duba tambayar farko da aka yi mana ita ce game da rayuwa yau wani gani yake kamar rayuwar nan tashi ce masu cewa yanci ni ina da yanci ina da freedom ina da waye ina kaga yanci dan uwa numfashin ka hannun Allah yake iskar nan da kake shaka ba taka bace ina kake da yanci wai ka ce wai kai rayuwar ka ce za ka yi da ka dama wallahi babu saboda haka an ba mu lokaci an ba mu dama wani za ka ga rayuwar shiga ta nan mai tsawo to wannan lokacin irin lokacin da ake ba ɗalibi ne wata uku wata hudu semesta wata wane ne ka je kai karatu kana so ka ci jarabawa to wallahi kwanakin nan da muke numfasawa su ne aka bamu ko za mu amsa wannan tambaya ɗin saboda haka wajibi mu tsaya musan meye ne wannan kwanaki mai ake nema na farko haƙƙin Allah da dama yanzu kullum da awakan haƙƙin haƙƙin ɗan adam haƙƙin bil adam haƙƙin yara haƙƙin mata to ina haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ya zo cikin hadisi Mu'az bin Jabal yake annabi ke gaya mai yace haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi su bauta mai shi kaɗai ka su tara shi da kowa haƙƙin Allah ne wannan sai mu kiyaye shi a daina maganganu na shirka a daina da kawo wasu ba Allah ba ka daina ɗauka aikin Allah kana ba wani abin halitta ka daina ɗauka haƙƙin Allah na bauta ka mu wani ka daina ɗauka sifofin Allah da kana jingina mu wani can halitta wanda da kai da shi duka nema kuke wurin Allah ya ƴan uwa sai ka ga wani ya ƙarar da rayuwar shi bai tunani a me ya ƙarar da ita wajen da'a ga Allah ko saban Allah wajen alkhairi ko shari ha hm? ya yi ƙarar da rayuwarsa wajen wasanni da wargi da hayaniya ko ya amfani da hankalinsa da tunaninsa da basirarsa wajen al'amarin addininsa da rayuwarsa wannan shi ya kamata ya yanwa kana kai kana takama wai kai wayayye ne wai kai mai fahimta ne amma har yau baka fahimci ka bi Allah ba ka shagala yau har ka kwallo duba kwanan ne da ake bayani akan mecece din mecece din kwallo ta duniya ba labarin da zaka buɗo ka karanta ba ga an turo maka wani fiba take ko ba kowa kowa sai ya karanta dole ana rikici kan shugabanci kai ka ce shugabancin shugabancin banza shugabancin wofi wai an yi cin hanci an yi waye to Allah ya kara aje a ce dama aikin banza ne amma wasu idan suna nan kullum sai sun ji labarin wannan abin nan din yake saboda shagala da aikin banza da zuwa za ka karanta ƙur'ani da ya fi ma alheri abu na biyu gabe da ƙuruciya yau ina matasanmu ya ‘yan uwa ƙuruciya wani yanki ne na rayuwa na tambayar farko amma sai aka ware ta aka sake mata kwashin ta zama mai cin gashin kanta me yasa me yasa malamai suka ce saboda lokacin rayuwa lokaci da mutamayyiz lokacin ƙarfi lokacin nishaɗi lokacin samun iko akan yin abubuwa da dama wannan kana tsoho ba za ka iya ba in kana yaro laɓuɓu ba za ka iya ba sai aka ware ƙuruce ka ita ma aka tambaya ka ƙare da ita wajen shirmen banza ko wajen biyayya ga Allah yau matasanmu ya kuke kallon su wasanni da bin son zuciya shi ya fi rinjaya wajen matasanmu Allah ya shirye su wasu kuma alhamdulillah za ka gansu su ne gaba-gaba wajen addini da riko da sunna Allah ya kara mana irinsu tambaya ta uku a gurguje game da ilimi shi ma ilimin da ka sani wani da an magana ilimi sai ya ɗauko manyan malamai ake magana har kai domin ka ji abin da malamai suka yi bayani a wannan ƙarƙashin in ka koma sharhin hadisin ta suka yi ai yanzu na farko dai ba za a gwada mai ilimi da jahili ba mai gani da mara gani kowa ya san daban suke ko ba daban suke ba ba za su daidaita ba abadan to amma ilimi ya yan uwa ai kana da ilimin Allah zai Allah shine ubangijinka ko baka da wannan ilimin kana da ilimin manzo an aiko shi zuwa gare ka a matsayin manzo kana da ilimin addinin musulunci shine addini shari'a musulunci ita ce shari'a kana da ilimi an saukama ma da qur'ani wahayi ne daga Allah duk ba ilimi bane kan wannan ilimomin da ka sani in baka yi aiki da su ba shine za a tambaye ka gobe kiyama ka halaka domin me gashi Allah ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada lima ta ƙulu da ta falo me yasa kuke faɗa da ba ku aikata babba hadisi ya zo ƙarara wata rana za a zo da wani mutum gobe kiyama kenan sai a jefa shi cikin wuta ya rika wato ainihin tambulan a cikin wutan har wato tumbinsa cikinsa ya fashe ‘yan hanjinsa su fito a wannan cikin wuta ɗin ana juya shi ciki ana ana wance kali da shi kamar da kuka san ana yi da jaki ko doki inda da ake irin dokin siga ɗin nan haka za a riƙa kora shi na kewayawa ciki sai ‘yan wuta su taru a kan shi su ce kai bawan Allah me ya kawo ka nan kai kuma me ya shiga da kai cikin wuta ba kai ne kake umartar mu da mu yi kaza mu bar kaza ba kake hana mu kaza bai da kyau sai ya ce eh haka ne ina umartar ku da ku yi kuma ina ni amma ba na yi ina hana ku ku bar kaza kuma ni ina yi wa iyazu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi bukhari ne ana faɗa mana malami kinan mai ilimi da zai aje ilimin waje ɗaya sannan ya bi son zuciyarsa da abin da ta tsara mai ya tafi a kai to ga irin bala'in da shi zai shiga azabar da za a yi mashi ta musamman a cikin ‘yan wuta dan ya sani ya ƙi sani Allah ya tsare mu da wannan musiba Allah ka ba mu ilimi ilimi mai amfani duk abin da muka sani Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka fitar da mu daga cikin wannan musiba tambaya ta ƙarshe ita ce game da dukiya tambaya malamai suka ce mai harshe biyu ita sai da aka yi mata harshe biyu domin dukiya a bace da ɗan adam aka sa mai santa yana santa ba wai laifi ne a ce kana son dukiya ba dan Allah ne ya ce wa inna huli hubbil khairi la shadid shi kan mutum da kuke ganin shi game da son alheri malaman tafsiri suka fassara alheri ne ai dukiya kenan dan adam game da son dukiya mai tsananin santa ne ba laifi bane a ce kana son dukiya amma so ake ya zama kana da saiti wajen neman dukiya ka da kashe ta shi shikenan amma a ce maka ma wai kana son kuɗi wannan ci mutuncin ka ne waye bai son kuɗi domin rayuwa sai da su take gudana Allah ya ce ya ƙawata ma mutane sha'awe-sha'awe na mata da ‘ya'ya da irin dukiya tarihi miliki nan su ne irin mukantara na su zinari ne ainihin azurfa ce haka nan doki da sauransu da ana so a nuna mana san dukiya ashe ba wani abu ne farau ba abin da aka damu da shi ta ina ka sami dukiyar taka ya kai ka same ta ta hanyar halal ko ta hanyar haram wannan shine sannan ya ‘yan uwa dukkanmu mun san menene ya halatta me bai halatta ba a mu'amalan mu domin annabi ne ya ce innal halal bayyunun wa innal harama bayyinun halak karare take haram ma karare take wasu abubuwa ne kaɗan masu rikitarwa su kuma sai a je a tambayi malaman ilimi saboda haka ashe kun ga masana ilimi shi yasa Allah ya ba mu ayoyi da yawa suke jan kunne akan algusun da sata da ainihin cin amana da cin dukiya al'umma bisa banna da aka tsoratar da mu sannan aka hana mu zarmewa wajen son dukiya ɗin. Kuma annabi ya ce, wannan bawan dirhami wannan ta isa ya taɓi ta zama kwallon ba abin da ke cin ka sai magana kuɗi ya za a same su ya za a taskance su ya za a yi shi kenan ba ruwanka in ba wannan ba to wannan gaskiya manzo sallam ya ja kunnen mu wajen wannan kar mu zama cikin wannan saboda haka neman kuɗin mai zama ta halal ko ya yake kwandala ce ko menene ya kai ka samu sannan sai magana ta biyu ya aka yi aka kashe magana ƙarshe kenan ba ka cewa kuɗi na ne ‘yanci na ne yadda na ga dama zan yi da su ba naka bane kuɗi na Allah ne ya ba ka riƙo ne ya gaya za ka yi da su za ka sa su inda Allah ya ce a'a za ka sa su yadda son zuciyarka take so to lallai wannan musan wannan da kyau karka ce zan sai abin da nake so abin da na ga dama zan kashe yadda nake so a'a duk waɗannan abubuwa ka tsaya ka tabbatar da su yadda Allah ya ce saboda yanayin lokaci da kuma yadda yanayin wuta abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada Allah ubangiji ka ba mu dukiya mai albarka Allah ka ba mu ‘ya'ya masu albarka Allah ka sanya rayuwarmu ta zama mai albarka Allah ka sa ƙuruciyarmu ta zama mai albarka wannan tambayoyi da za a tambaye mu Allah ka ba mu ikon amsa su Allah ka sa mu amsa su daidai Allah ka ba mu tsallake su Allah ka azurta mu da gidan aljanna ‘ya'yan uwa muna addu'a ta musamman ga shugabanmu shugaban wannan ƙasa Allah ka taimake shi Allah ka ƙarfafe shi Allah ka kama hannunsa Allah ka ba shi mashawarta na gari Allah ka kare shi daga sharrin masu shari Allah ka kare shi daga sharrin masu shari Allah ka ƙarfafe shi Allah ka karfafe shi Allah ka ƙarfafe shi Allah ka ba shi mashawarta na gari Allah Ubangiji ke mana jagora a wannan ƙasa ka ba mu damina mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka yi yaran mu albarka Allahumma izal islam muslimin wa adilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad